radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 BOH Hausa kuka kamo a cikin shirin na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kyau ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku. Yanzu kuma ga irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara da kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan mu koma noma tare da Mushaba Adam. Shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa nan tafe kamar yadda aka saba. Da fatan masu sun ce tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 8 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 17 ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sojojin sama na kasar iran suka yi wa margayi imam kumena mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a masaukinsa da ke birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a farkin su da ke birnin tehran a cikin dare amma da labarin ya yadu ga mutane a cikin gari mutane sun kai musu ɗauki sun kuma fatattake sojojin masu gadin fada sarki sha duk da cewa ƙananan makamai ne ke hannun mutane da haka kuma rauni ya fara bayyana a fili ga sojojin sarki sha sannan aka shiga mataki na ƙarshe na faduwar gwamnatinsa masu rai kun san cewa shekaru 298 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu ina da shekara 53 a duniya sarki peter the great ya hau kan gadon sarauta ne a shekara ta 1696 ba rasuwar sarki yawan alexei yuji sarki peter ya yi kokarin ɗaukaka sarautar ƙasar rasha a ɓangaren turai kuma ya samu gagarumin nasara kan hakan sai dai peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda baya tausaya wa makiyansa akan haka mutanen kasar rasha sun sha wahalhalun matuka a hannunsa da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta da da uku kanar abdulsalam arabi jagoranci wani jiwon mulki da aka zubar da jini mai yawa a ƙasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya ragargaza ma'aikatar tsaron ƙasar sannan kuma ya yi barin wuta a kan fadar shugaban kasa na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi da mukarrabansa da danginsa da dama sannan kuma ya shalanta kansa a matsayin shugaban iraki wani abin lura anan da shine shi ma abdulkarim kasim jin mulki ne ya yi wa sarki faisal na irakin a shekara ta 1958 wanda kuma shi ma abdulsalam arab ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi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 To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar syria ya yi wa iran godiya saboda tallafawa kasarsa kan girgizar ƙasa. yankin raya nahiyar afirka ya ware dala amurka biliyan goma domin mayar da nahiyar mai dogaro da kanta a fagen noma an zaɓi ɗan wasan ƙwallon ƙafa na iran a matsayi na biyu na gwarazan 'yan wasan nahiyar asiya na shekara ta 2020 to daga cikakkun labarin shugaban kasar syria ya yi wa iran godiya saboda tallafawa kasarsa kan girgizar kasa shugaban kasar ta syria bashar assad ya jinjina wa iran din akan taimakon da ta baya waɗanda girgizar kasa ta ratsa da su a ƙasarsa syria a jiya talata ne dai shugaban kasar ta syria bashar assad ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na iran said ibrahim ra'isi inda bangarorin biyu suka tattauna halin da ake ciki bayan faruwar girgizar kasar da kuma irin bukatun da ake da su a ƙasa a nashi gefen shugaban ƙasar iran ya faɗa wa takwaransa na siriya cewa a kodayaushe jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ta kasancewa tare da gwamnati da kuma al'ummar ƙasar ta siriya kuma yanzu haka za a aiki da tawaga ta masu aikin ceto da agaji domin taimaka waɗanda gaggaza ƙasar ta rutsa da su a shekaran jiya litinin ma dai iran ɗin ta aiki da jirgin sama mai ɗauke da kayan abinci da magani da suka kai nauyin tan 24 an bayyana cewa iran da rasha suna aiki tare domin dakile takunkuman amurka babban sakataren majalisar kula ta tsaron kasar iran admiral ali shamkani wanda yake zara aiki a kasar rasha ya bayyana haka ne dai a yayin da yake ganawa da mataimakin shugaban kasar rasha igo levitin a jiya talata inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashensu babban sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar ta iran ɗin dai ya bayyana gamsuwarsa akan yadda alakar kasashen biyu take ci gaba da tafiya ta fuskoki mabambanta musamman ma dai a fagen tattalin arziki har ila yau babban sakatar majalisar kulta tsaron kasar ta iran admiral ali shabkani ya kuma bayyana cewa layin jirgin kasa da aka shimfiɗa da ya tashi daga garin astara zuwa rash da ke arewacin ƙasar iran wani gagarumin sauyi ne ta fuskar musayar kasuwanci a tsakanin iran rasha da kasashen da ke gabar caspian har ila yau admiral ali shamkani ya bayyana kokarin da kasashen biyu suke na dakile takunkuman da amurka ta kakaba musu a nashi gefen igor levitin ya yi ishara da ziyarar ƙarshe da ya kawo iran domin bin diddigin yarjejenoyin da kasashen biyu suka rattaba hannu a kansu sannan ya ƙada cewa rasha ta ɗaura azamar aiwatar da dukkanin yarjejeniyoyi da ƙasashen biyu suka rattaba hannu a kai daga ciki har da shimfiɗa layin dogo a arewacin ƙasar to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran bankin raya nahiyar afirka ya ware dalar amurka biliyan goma don mayar da nahiyar mai dogaro da kanta fagen harkar noma shugaban bankin na raya nahiyar afirka a kimoni a desina shine sanar da bayar waɗannan kudaden sakamakon taron da aka yi a ƙasar senegal domin bunƙasa harkar noma da wadata nahiyar da abinci daga cikin abubuwan da ake son cimma ta hanyar amfani da kuɗin da akwai kawo ƙashen yunwa da karancin abinci da ake fama da shi a cikin nahiyar hakanan kuma mayar da ita ta zama mai dogaro da kanta. taron da aka yi a ƙasar senegal shine irinsa na biyu wanda aka yi shekaru takwas a baya da yake ɗauke da taken ciyar da nahiyar afirka shi dai taron ya samu halartar kusan dukkanin ministocin aikin gona na kasashen nahiyar da kuma ƙungiyoyi da kamfanoni masu bakin fada a cikin harkar rano an zaɓi wani ɗan wasan ƙwallon ƙafa na iran mahadi tamiri a matsayin na biyu a jerin gwarazan nahiyar asiya a shekara ta 2022 sakamakon zaben da aka yi ya nuna cewa dan wasan iran din da yake a ƙasar portugal ya zo matsayi na biyu yayin da wani dan wasan ƙasar kore ta kudu sun min zo na farko shi dai mahadi tarimi yana wasa ne a cikin kungiyar kwallon kafa ta baton ta kasar portugal yayin da son yake wasa a kungiyar kwallon kafa ta tottenham a ingila wani dan wasan na iran da aka karama shine sa'id izzat wanda ya zo a matsayin na goma sha bakwai to kashen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha adam mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu labaru na noma a nahiyar mu ta afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana mu faro ta ne daga kasar tunisia inda kasuwar madara a kasar take fuskantar matsala daya daga cikin manyan matsalolin da kasar ta tunisia take fuskanta a wannan tsakanin shine karancin kayan abinci da suka hada da madara da ake sarrafawa domin gina da karfafa lafiyar jiki wata mata mai suna naura ta bayyana cewa ta yawata a cikin kasuwanni tana neman madara amma da ta samu wacce za ta saya sai da kuma duk da ta da kudinta a hannu ba a yarda a sai mata da mai yawa ba kwaya biyu kawai za ta iya ɗauka a ƙasar tunuriya da yi ana da buƙatuwa da litan madara miliyan 1.8 a kowace rana sai da kuma a kowace rana adadin da ake samarwa bai wuce miliyan 1.2 ba Nura ta faina cewa madara ta da muhimmanci musamman ma dai ga lafiyar ƙananan yara ita kuwa wata matar mai suna laila chauli cewa ta yi tana samun madara amma a wasu lokuta na musamman ba ku daushe ba to tun a cikin watan oktoba na shekarar ta gabata ne dai shagunan ƙasar suka rika liƙa wata sanarwa da ke cewa kowane ɗan ƙasa zai iya sayan kwalba biyu ce kawai ta madara to baya ga madara da ake karancinta da akwai kuma sukari man girki kofi da kuma sauran kayakin masarufi masu muhimmanci masana a ƙasar dai sun ce rashin kuɗi da kuma take fama da shi yana ɗaya daga cikin dalilan da suka jefa ƙasa cikin wannan irin matsala ta ƙarancin kayan masarufi hakan ne sa ƙasar ta buɗe tattaunawa da asusun bayar da lamuni na duniya imf domin ba ta bashin dala amurka biliyan biyu sai dai fargaban mutanen kasar shine cewa idan har aka ci wannan bashin to bankin zai iya yi wa kasar shifta ko shata mata sharuɗa da za su sa talakawa su kara cutuwa daga ciki har da hannun gwamnati daga tallafin take ba wasu daga cikin kayan abinci to idan muka nufi senegal za mu ga bankin rayar nahiyar afirka ne wanda aka sani da afdb a takaice ya ware dala amurka biliyan goma ya ware dala amurka biliyan goma don mai da nahiyar mai dogaro da kanta a fagen abinci shugaban bankin na raya nahiyar afirka dr akimoni adesina ne sanar da bayar da waɗannan makudan kudaden sakamakon taron da aka yi a ƙasar senegal inda aka tattauna hanyoyin da za a wadata nahiyar afirka da abinci daga cikin abubuwan da ake son cimmawa dai ta hanyar waɗannan kuɗaɗen da aka ware da akwai kawo ƙashen yunwa da ƙarancin abinci da ake fama da su a sassa mabambanta na nahiyar hakanan kuma yin ƙoƙarin ganin cewa amai da nahiyar ta zama mai dogaro da kanta ta hanyar samarwa kanta abinci. taron da aka yi a senegal dai shine irinsa na biyu bayan wanda aka yi shekaru takwas da suka gabata mai takin ciyar da afirka to shi dai taron ya samu halartar kusan dukkanin ministocin aikin gona daga nahiyar afirka to za mu nufi yankin zanzibar na ƙasar tanzania inda gwamnatin yankin ta hana fitar da kayan abinci zuwa wajen yankin saboda karancinsa da ake yi shugaban yankin zanzibar hussaini wani ya yi dokar hana fitar da kayan abinci da ake nomawa a yankin zuwa kasashen waje saboda magana ce da ta shafi yadda za a magance matsala karancin abinci da ake fuskanta bugu da ƙari umarnin na shugaban yankin ya shafi manoma da yin kira gare su da su fito da abincin da suka ɓoye zuwa kasuwa saboda su taimaka wajen rage karancin abincin da ake fama da shi a cikin yankin mataimakin ministan zuba hannun jari da kasuwanci na yankin esu kigahe ya bayyana cewa karancin noma kayan abinci da aka samu a tsakanin shekaru na 2021 da shekarar na ta 2022 ta wuce shine sa aka sami hawa farashin kayan masarufi musamman ma dai masara da garin masara ɗin shinkafa da wake sai kuma dankali da garin alkama da sukari shi ma man girki ya shiga layin kayan abincin da farashinsu to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwa da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Shirinmu na gaba shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran amma da yake muna a cikin ranakun jajibarin zagawar cin nasarar junjun har musulunci na ƙasar Iran ne. Za mu kawo muku auki daban-daban da aka yi domin murnar zagawar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar junjun har musulunci wanda Imam Kome yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru 40 da suka gabata bari kuma gefe in hada ku da waƙin na mai suna Ahmad Rakshan domin mu saurari abin da ya tanadar mana akan wakar da ya yi ta ci nasarar juyin halin musulunci a Iran shekaru da 43 da suka gabata. Estou Batman, pistolet, Batman, pistolet, Batman, pistolet, Batman, pistolet, Batman, pistolet, Batman, pistolet. To a gaishe ka Ahmad da Rakshan a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu wani sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma don wani sallafa shi da kammala ni da gunshin nake ciwo ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb ng a huta lafiya. gan lokacin da aka ɗero shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan amma da yake masu yan dakikoki ga takaitattun labarai shugaban ƙasar syria ya yi wa iran godiya saboda tallafawa ƙasarsa a kan girgizar ƙasa shugaban ƙasar ta syria bashar asad ya jinjina wa iran ɗin akan taimakon da ta bai waɗanda girgizar ƙasa ta ratsa da su a ƙasarsa syria a jiya talata ne dai shugaban kasar ta siriya bashar asad ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na iran sayid ibrahim ra'isi inda bangarorin biyu suka tattauna halin da ake ciki bayan faruwar girgizar kasar da kuma irin bukatun da ake da su a kasa a nashi gefen shugaban kasar iran ya faɗa wa takwaransa na siriya cewa a kodayaushe jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da ta kasancewa tare da gwamnati da kuma al'ummar kasar ta siriya kuma yanzu haka za a aiki da tawaga ta masu aikin ceto da agaji domin taimaka waɗanda gaggaza ƙasar ta rutsa da su. to duka duka ya abin da ya sauke na a cikin shirin amma don tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.